fi abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da zai kama ku ci gaban tattaunawa da dr tahir da aka sani da baba impossible wanda a makon da ya gabata ya yi mana fashin baki a lamarin da ya shafi tsafe-tsafe banda haka za mu je jamhuriyar benin inda gwamnatin kasar ta sanar da rusa wasu masarautu da ake kira na bogi da kuma tabbatar da wasu na asali sai ku biyo mu. addini ya yi tasiri wajen kawar da tsafe-tsafe tsakanin al'umma sai dai a yanzu waɗannan tsafe-tsafe na neman dawowa cikin al'umma ko da yake ba wajen cutar da ɗan adam kaɗai ake gudanar da wannan sihiri ba har da fannoni da dama a makon da ya gabata kamar yadda aka ji da farko muka kawo muku fashin baki daga dr tahir da aka sani da baba impossible wanda ya yi mana fashin baki ga kuma ci gaba tattaunawar da aka ji abin da ake cewa tsafi shine sihiri kenan da da kalmar larabci kuma kowace al'umma da irin yadda take kiransa amma dai da hausa idan an ce tsafi shine gudanar da wani abubuwan mamaki wato abin da ba a saba gani ba wani ya aiwatar da shi ko abin da ake ganin ba zai yiwu ba wani ya yi shi ta waɗansu hanyoyi da ake bi ana bi ta hanyar aljannu yin amfani da aljannu ana bi ta hanyar yin amfani da rauhanai ana yin amfani da haɗe-haɗen waɗansu abubuwa da suka shafi wato tsirrai kamar su tsamiya kuka bagariya kurna da sauransu inda aljanu suke taruwa ha kuma ana amfani da su jiba su shuri ana amfani da kogo da dutse da kogon dutse da abubuwa sannan kuma ana janye-janyen abubuwa kalmomi wato waɗanda suke ko da larabci na siriyaniyanci wajen yin su kamar birhatihin tatilihin ɗuranin masjalin mm, galmashin kalan hudan gaya waɗannan duk kuma da hausa a su ma suna yi baro uwa uba gilgiti gilgiti wa muta ƙare tahiya nahiya ka tashi na zauna kin zauna haka haka irin waɗannan kalmomi da ake yi na hanyar surkulle to haka ake gudanar da tsafi to shi matsafi eh, tun farkon duniya ake yin tsafi tsafe-tsafe Allah ma ya tabbatar tsafi yana yi a cikin alkur'ani so yin tsafi shari'a ce ta haramta haramun ne a yi tsafi ba shi da gurbi a addinin musulunci amma waɗanda ba musulmi ba suna yi to tambayar da ake yi a wajen bahaushe wato matsafi wani mutum ne wanda ike an san shi a da kuma ana zuwa wurinsa neman taimako ko raba aure ko hana ciniki ko yin hana kasuwanci ko samun wani abu ko yin wani abu na haka haka haka haka haka to wannan shi ake cewa tsafi kuma al'adar bahaushe eh, kafin zuwan addinin musulunci eh, matsafa su ne wato allolin mutane wajensa su ne malaman mutane su ne wato marji'i su wajensa ake komawa bayan musulunci ya zo ya hana yin tsafi gaba ɗaya mutane sun kauce kuma da yawa mutane suka ɗauki tsafi su ɗauka cewa hatta yin wata laya ko rubutu ko wani abu tsafi ne wannan rashin sani ne da kuma wata sabuwar fahimta da ta shigo wa mutane a yanzu tsafi daban addu'o'i daban rubutu daban to waɗannan abubuwa ne da suke a ta'allake mu a wajen mutum 'yan biyu ma Eh, eh, aka sukan yi kofi kofi yanzu nan abu kaza ya same ka haka sharifai sukan taba wuta sukan yi waɗansu abubuwan mamaki haka mutanen kirki a cikin bayan Allah sukan aiwatar da waɗansu abubuwa na ban mamaki amma dai abubuwan ban mamaki da aka sani shine daga annabawa ya zama mu'ujiza a sa bishiya ta yi magana a sa dutse ya fashe a sa wata ya tsage a sa waɗannan amma in aka samu daga hannun mutane to tsafi daban abin nan eh, eh, abubuwa kuma daban amma dai yanzu ba za a ci tsafi ya kwanta kuma yanzu ya fito fili ba ba na zato matsafi zai iya fitowa yanzu gaba gadi ya ce shi matsafi ne a gaban mutane amma wanda ake zuwa wurinsa neman taimako malaman addini da 'yan tsibbu wannan ba tsafi ba ne tsubbu can wata harka ce da suke yi yan bugun ƙasa mutane ne suke kashewa duk matsafa ne ba matsafa ba ne kawai kowanne yana zuwa wurinsa wanda kuma iya ba abin mamaki yana iya tsafi kuma ba kowa ya iya ba ba kuma kowa ke iya yinsa ba ba kuma kowa ne yake tabbatar da shi ba amma dai tsafi gaskiya ne in an yi zai yi. To madalla, kamar yadda aka ji da farko a jamhuriyar Benin a wannan makon da ya kare ne majalisar dokokin kasar ta amince da dokar da ke kayyade masarautun gargajiya a wannan ƙasa. rahotanni na bayyana cewa gwamnati ta amince da masarautu sha shidda a fadin kasar da farko mun nemi shin ta bakin sarkin hausawan ajashe ko porto novo dangane da wannan mataki wanda ya gabatar da kansa kamar haka ni ne muhammad hamisu sarkin hausawa na porto novo to rahotanni da ke shigo mana na cewa shugaban kasar patrice talon ya dau wasu matakai ko kuma kudurori da suka shafi kawo gyara ga lamarin da ya shafi masarautu a kasar ta benin ko kuna da wannan labarin mm, eh, mi wannan wannan mataki na gyara ya kusa to kaga ina da kyau kaga abun duk ya rikishi ne mhm. ta matsafa kai ta matsafa hmm. matsafa duka kowane sai ya sa hula shi sarki ne kowa boka ya suke su sarakuna kowa da to ya kawo tsari tsarin na da kyau ya kyau to amma an bayyana cewa a matakin da ya dau duk da cewa kun ce yana da kyawu za ya rusa wasu daga cikin masarautu musamman waɗanda ake ko in ce wuraren da aka sanar da cewa wani sarki ne ko wannan yanki akwai sarki kaza to matakin da gwamnati ta ɗau za a rusa sarakuna wasu da dama masarautun za su bacewa ko kun san da haka mm, na sani na sani dama eh, eh, na san da za su ya kwai ba sai an fasa ba lalle kan ya shafi zai shafi mutane da yawa to amma wanda wanda ba su da ma tarihin din ba wani tarihi ba komai sai ce su sarakuna ne a cikin arnan ma ka gane ina saurari. yawa mu da ke mu hausawa dama mu hausawa ai ba kasa ce da mu ba ba community bane ka gane ko mhm. yawa to kai da kake sarkin hausawa dama ai kana karkashin eh, eh, masarauta ne na kasa na garin gabaki ɗaya ba suke na mu ba ka fahimta ko ne kamar ni musamman ni kaka na yanzu ai tofa ne na dashi tofa na dashi to a yanzu shi Portnovo yanzu an san an san da su an san da Ruwayam Ruwayam da Hogbonu shine kaga an ce Ruwayam da Hogbonu masarauta a jashe kenan ko masarauta a jashe ko garin kenan yawa na eh to babban hmm. ba na ga maka bane ce tofa ne samar shekara 125 tofa ne na kakana to yanzu kuma ai kaga Hogbonu din yanzu ai gwamnati ta sun da ita Alhaji Garba Rabiu dan majalisar wakilan garin Lokosa a kasar ta Benin yana mai cewa hakika abdullahi isa wannan matakin da gwamnati ɗauka za ta sa farfado da martaban sana'an gargajiya a shekarun da suka wuce har zuwa jiya kowa ma kiran kansa yake basaraki daga mutum ya dau mota ya rubuta ya sa lamba kawai ce ai shi basaraki ne in ya zo ga wani yan sanda suna bincike ya ce shi mai martaba ne dole a kyara shi wuce ya nemi wasu marasa wasu yan iska su sa rigan su ce su ga su dogarai ne duk kullum ana ba su jikka jikka to wannan lalata tarihi ne kuma duk kasar da duk jinsin da ba ta da tarihi to ta yi asara to sai dai kuma alhaji garba rabiu ya bayyana cewa wannan mataki zai kawo gyara da kuma ɗaukaka masarautu a ƙasar a matsayin na an majalisar ƙaramin hukumar lakwasa wannan labari kusan mun same shi da farin ciki saboda abdullahi isa duk wani abin da zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin 'yan uwa zai lalata zamantakewa bai da amfani to hakika wannan harkar eh, sarauta da wani dan mu kirkiro ya ce shi sarki shi ba sarake ne mu kuma muka ce ai baya da toshi mu tun da muka tasa tun ubannin mu kakannin mu mai anguwa muka sani ba daidai yake da sarki mai sanda sarki mai cikakken iko ba a'a iyakar mai anguwa sarautarsa ta tsaya a cikin zangon nan girmansa ƙarƙashin ma mm, eh, abin muke cewa da lige na unguwa karkashin sa yake to ya ce a'a shi duk wanda ya kira shi mai unguwa to makinyinsa ne shekaru muka ta isa Allah da ikonsa gwamnati ta kawo ƙarshen wannan tako tsakanin da ke tsakaninmu da shi dan uwan namu da ce shi basarake ne shi daidai yake da sarkin kano daidai yake da sarkin sokoto daidai yake da mai martaba sarki sanda na da magaram har ziyara yake kai musu a sa wai na sarkin hausa wadda ne alhali ko ƙarya ƙarya ba ta a sai dai ta yi fure yau ga ranarta. To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi ku. to madalla gaida abdullahi isa da wannan kokari yanzu kuma za mu shakata da wannan A duniya ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa. Gaba ana labarin rediyon Faransa sashen